وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منعم الله تبارك وتعالى بوليا ليا تاكي داود المؤمن درسي نا تفسير القرآن من cikin suratun nur kuma yau za mu tsora a kan ayata wato ashirin da hudu zuwa ashirin da hudu zuwa ashirin da biyar insha Allah jiya mun gama a kan ayata ta ashirin da biyu wanda Allah ya cika aya da maganar tuba kuma ma'abuta falala ya zama to kada su yanke daga taimakon waɗanda suka rai a kasa da su ko da kuwa sun musu laifi abinda ake so shi ne su ya kai musu kuma su kawar da kai a kan abin da suka yi domin allah su ma suna son ya gafarta musu kafin mu ci gaba akwai wato tambayoyi wanda ya ce malar tambaya ta ya ce tambaya ta ita ce shekara hudu mahaifinmu ba shi da lafiya da malam mu yaransa za mu rama masa azumi ko ciyarwa za mu zami don baya yin azumi saboda rashin lafiya kuma farko dai zan iya cewa kamar kun gani sarkaci ka shekara hudu ko ku tambayi halin da ake ciki wurin da Allah ka kira ya baya da ke kuna da sarkaci wani lokaci da wasu abubuwa ai tun shekarar idan ta zo da yi arziki daya biyu ba ya kamata ku tambaya mai da ya kamata da Allah ku rika damuwa da hakan ta shafe ga wakil mu idan wani abu ya faru sai a gaggauta saboda tafiya da ya abu da ta kama kuma za a ga lahirar nan dole ayyukan da su ne ta ta mutu ya ba abin da za su iya yi na zuciya a ta kawai amma duk kuna zaune har kun shekara wasu ko baya iya yin aure kuma duk kuna zaune gaskiya ba ku kyauta ma ku ba ku yi hakuri amma dai da yake da sauran rayuwa Allah ya sa kuma an faɗa to idan ciwo ya zama ciwo ne wanda ba a tsammanin waraka ina akwai ciwon da likita zai ce kawai sai a samu sauki amma ba za a waraka kuma idan azumi haka yi zai iya tada wannan ciwon likita ya gane abin da za a shi ne duk lokacin da aka kai azumi sai a cire masa mudun nabi za a cire da masara ko da shinkafa ko da gero ko da dawa ko da maiwa ko da alkama ko da da duk abin da ake iya cin sai zama abinci inda mutanen kasar nan jini ba abinci ba ne a gudun su ko amma abinci ne a gabar maka yawa na gama ana tattafe da su to waɗannan da su da irin wannan gudun da ake su wanda ake tattafe da shi babban ba karamin ba kullum ya kai abu azumi shi da abuwa da a ciyar masa yanzu ana bai ciyarwa idan har ya tabbata bisa rashin lafiyar ba a tsammanin warakar shi azumin yana iya kare shi to ciyarwa za a ana bin da na shekara hudu da wadanda wadanda kwanakin da ake ciki a yanzu amma ban da gobe idan kun fitar da zai shekara hudu kuma ku fitar da na kwana goma da ake ciki a yanzu to sai ku jira gobe in an kai azumi sai ku sake fitarwa hakan za ku kuma dole ku yi wannan dole ne ma ku yi ba a farma ake ne ba ku saboda babban ku dole ku yi wannan rai da zama kuna kallo ya sha wahala a kan miliyar zaɓi da ci kuma ana bin sa abin sannan kuma duk lokacin da aka yi sallah tabbata kun shiga ku gaya masa ya yi sallah duk lokacin da aka kira sallah a gaya masa cewa kun yi sallah wannan shi ne taimakon ku da za ku saboda waɗannan ayyuka su ne kaɗai za su taimake shi in ya riga ya roƙa a wannan duniya ba abin da za ku iya yi da Allah ku ce ba ni dai ba ba na ba ba ba ba na ba amma ina haɗa ku da Allah ku taimake shi a cikin wannan hali Allah ya taimaka kuma sun yi ba ƙaramin da tafi masu kai ba wato da suka tambaya domin wasu kan ba ruwan kawai ma wata kila in wasu na yanzu ne kawai ya kame batun na su yi ba ruwansu ya wala ba su yi haka ba amma waɗannan akwai alamar suna tausayin kuwa Allah ya ba barka a tambaya na gaba cewa yake yi kamar rubutun baya fitar kuma yadda na fara tsufa ta kila biyar din na ma fara tsufa shi ba watakila sai mun kai an masa caji yanayi suna caji shi zai sake dawa ni din da ya bai wura iya mun caji dawa sabuwa nare za a yi ba zai yi ba ai ba zai yi ba an kama hanyar ke amin ma wani ce salamu alaikum ah, malam barkar da شن بلوة ألا تو ألا يدار مقلبي أمام ماذا كان يرسل في ذكر بيان أكثر مسكلا تراوني أنا إيهين سلر تراوي درك أو قبوط sallama ɗaya ah, menene bambanci menene bambancin masu yin raka'a biyu sallama ɗaya raka'a hudu sallama daya ta bangaren lada da kuma bin sunna Allah ya ƙara wa malam lafiya to amin yanzu idan an samu bangaren lada ya fi yawa za ka ƙaurar kuma ce inda kamar da haka yake zama nuna bangaren lada babu wanda ta iya cewa ga shi idan ba annabi ne ya magana ban yi zan ce wannan ya fi wannan lada sau da kaga manzo Allah cewa ya shekaran jiya muke karanta wata hadisi a kan kushuri a can medical center yana cewa hadisin yana cewa za ku yi sallah a masallaci daya limanin ku daya lokaci daya ku kai sallah amma a madadin ana ba da daraja ashirin da biyar ko ashirin da bakwai akwai wanda zai yi sallarsa a fita tare da shi kuma jam'in aka yi amma na da mai bai samu akwai wanda kuma tara bai samu akwai wanda bakwai zai samu akwai wanda nisfi zai samu kaga a cikin goma ma zai samu akwai wanda kuma ɗaya bisa hudun goma za a ɗauka a bashi akwai wanda kuma ɗaya bisa hudun goma masu yana roba ta kashe hudu a bashi ɗaya saboda bai tsaya ba kuma mafi ɗaya ne kuma lokaci ya kai sanya abin da ya bambanta su wajen lada shine ikilasin su da halartar da ubangiji da kowa yake da shi a cikin sallah amma dangane da abin da ya shafi eh, sunna akwai maganar da take nuna cewa za a yi rakana kudu a yi tahiya a yi sallar ko ba tare da zama ba in mai sallar tarawih ya fara sai ya yi rakana kudu ba da sannan ya sallar ya zo a kan wannan amma abin da aka yi ittifaki a kansa kamar su fatawar su dimba da sauran wasu malamai suna kallon abin da aka fi ittifaki a kan su shi a yi biyu a yi sallama a yi biyu a yi sallama har a kai guda goma wanda shi ne fi shahara shi ya suka ce sallah tarawihi mutum ya sallaci hudu raka'a hudu ja'ir in an ce maka ja'ir ya halatta to sai da aka yi gwagwarmaya tsakanin malamai sannan sai aka sai ya halatta domin ba wani malami da annabi zai fana sannan ya dawo da cewa kawai ya halatta a an wuce wannan ba shi kawai dole a aikata da abin da annabi ya in ka ji ana cewa ya halatta to ba a samu wani dalili ne fara ba sai da aka yi sabo gwarmaya sannan sai a dawo a ce ya halatta kira suka ce ya sannan kuma suka ce sallar da ta fara ce ba idan ya yi hudu sannan ya sallah amma suka ce wato afdal wa akmal abin da ya fi cika ya fi zama cika an gani, wa aksar ittifaqan kuma shi ne abin da ya fi ittifaqi tsakanin malami kuma ma'a suna yana cikin sunna shine salatun laifi masna masna sallar dare biyu ne biyu ne ai biyu ai sallama ai biyu ai sallama ai biyu ai sallama har a kai ga wutar ina fata an ga yawa amma wanda ka ga yayi kada ka zarge shi da so hakan din yayi cikin malamai a kwanta suke ganin eh, ya halatta har ma suna da hadisi sai dai bai kai shahara ba waɗanda suke yin biyu suna sallama wanda ya ce assalamu alaikum malam fatan an sha ruwa lafiya malam tambaya ta a kan zakari zan lissa kayan shagora da kuɗi. don fidda zarka to yadda na saya ko na ko yadda na sayi kayan zan lissafa ko wato yadda zan sayar zan lissafa idan ɗan kasuwa lokacin fitar da zarkar su ta yi da kayan shi na shago kuka gari lissafi da kudin akawun din shi da kuma wanda yake aljihun duka da ya da kudin sa karka ce a da dubu biyu a dubu da wala ta saka ta ita ma zai kasa duk sai ka haɗa da nisa sannan kayan da yake cikin shago za ka yi lissafi ne a kan yadda ka saro kayan ba a kan yadda za ka sayar ba shi musulunci bai ba ka tabbacin in kai littafi yadda za ka sayar bai ba ka tabbacin hakan za ka sayar ba kuma a madadin ya saka da ka yi abin da kila asara za ta same ka sai ya ɗauki ai dama mallakar kuɗin ka shi ne yadda ka samu kaya wannan littafin za ka yi sai ka haɗa da ruwan kuɗin ka na akawun kuɗin ka na aljihu sai ka yi littafin sai ka raba da arba'in sai ka ba da ɗaya wannan shi ne abin da ake an gani to ɗazin da muke karatu a kan zakka a matsalacin a tafsirin na yamma zakka ba mu shakka wata abaci muhimmiya wanda a za a iya cewa ɗaya take daga cikin rukunai na musulunci ɗazin muka yi ta tambaya da amfani ta akwai abubuwa wajen guda shida wadda ayoyin alƙur'ani suka tabbatar suna samun mai fidda zakka na farko yana tsarkakuwa na biyu dukiyar tana haɓaka na uku tana ƙaruwa wato bunƙasa da ƙaruwa a cikin da sannan akwai kyautattuwar shi kansa da zuriyar da ɗayan sannan akwai albarka sannan akwai yabo da yake samu daga wajen mutane wanda idan ya cire duk wanda aka ba shi sai ya yawa to waɗannan abubuwa guda wajen bakwai su suke samun mafin da zarka da wakon zarkar ta shago ta ruwan kuɗi ko zarkar ta dabbobi ko zarkar ta amfanin gona duk wanda ya yi waɗannan abubuwa guda bakwai da muka ambata za su same shi a cikin rayuwa shi za shekarar jiya muka ce eh, da aka ce wani mutum ya yi ya yi birthday ne ko mene ko ana cewa ya kashe na wani miliyoyin ne kudi haka ake cewa miliyoyin kudi bar shi dai akan miliyoyin kudi kawai ya kashe miliyoyin kudi shi ne muka ce kuma duk a kan yana murna kwana suna ta karewa yake wannan murna kuma ya kashe wannan dukiyar tun da yi kana kusa da kabarin bari mu sake wata ko za su tura maka wancan cikin tun da kana kusa da kabarin ai da kamata ya yi tun da rayuwar ka ce take kare Mata ya ce wannan dukiyar zakar ta kadai in an ce za a ce mutane ne ba a ce kuma waɗannan abubuwa guda bakwai sai sun tabbata a dai ka biyewa mace ita mace ba wani kuma zai ma wani lokacin ma mutane shigar da suke yi shi ne ya ɗauko matarsa ya ɗauko karan ya ɗauko ƴaƴansa kuma ya yi musu shigar da ba ta addini ba su yi kama da wasu mutane ba musulmai ba kuma su fito bai da jama'a a rama wala wani in yi muku baki kama kuzi wallahi tun da akwai wanda ya ga kawai sahabi fatar jikin da ne sai kyau ya magana mutumin ya fara da su ne saboda akwai yan sabon baka da cikin mutane kuma ka ɗora a social media shi ka kace shi wannan kan ba masu ba shi shawara to tun da ba ka da masu ba ka shawara mu muna ba ka shawara ka kasa irin wannan kudin da kai ka kasa shi kashi uku kashi ɗaya yanzu ka ɗauka ka ciyar da gine ka ga yadda Allah zai ba mun ba ka shawara da Allah ka tura masa wallahi mun baka shawara kuma kaunar ka muke wallahi mun baka shawara ka yi wannan ka ga yadda Allah bai maka albarka amma wannan abin da kai kowa ya gani wallahi sun ga yana da tosi sai ya tosaya maka wani kuma wallahi zagin kama zai wani la'antar kama zai wani kuma baki zai yi maka duk baka kyauta ba kanka shi ya zalunta ko limamin anguwar ko ba ya sallah in yana sallah yana da limamin sai da ya kamata in yi zai shawarci limamin ba zai ba shi wannan shawarar zai ce ka da azumi ake fuskanta ka sai kayan abinci ka raba mutane wallahi zai ga albarka sai dai da yake tsammani da aka mu a matsayin ƙauna kuke tura maka shawara ba a matsayin shekaru da suke saurin maka yanni kana kunna wuta mai kirke ne kana son sai ka ci wuta tun ba a mutu ba ba mu ba haka ba mu muna ba ku shawara wallahi ɗaya bisa ukun wannan kudi ka yi sadaka da su ka gaya da Allah da domin yanzu wannan kan ka gina al'ada ne kuma ka gina yahudanci kuma ka kashe dukiya kuma ba musamman da wa kake koyi so da ka kawai asara ce idan kai wasu don haka ka yi tunani wallahi mutane su daina cin kuma ina ƙara ba ku shawara mutane ka daina wajen kai aure ko zai ka ɗauko ƙwallon girma ka zai ka ɗora ta a yanzu wai kana nuna wai yanzu kai kai ne ka ta kore koga shi kenan yanzu a kana nuna wani wallahi kawai yake saboda akwai masu abin da ake kira asila shi ne aini wannan kambun baka wani in ya tsara maka bakin wallahi kama wata haka kuma kuna wannan kuskuren yau din nan sai matar ka ta haihu jariri sai ka ɗau hoton ka shura a duniya wani ba ya ka bai mummunan magana a ko ba kwa so da addinin nan shi ne gatan ko ku yarda da shi ko kar ku yarda da shi ko ku yi aiki da shi ko kar ku yi aiki da shi wallahi shi ne gatan kuma shi yake nuna muku hanyar da za ku duka tsira amma in ba haka ba kira za a taɓa ku miliyoyin kuɗi zo ka rubuta da matar a fili haka kuna wannan abin da bai kamata kuma kana kana musulmi ai ba a da wannan ko da kana ba ka shawara ne din kudi in Allah ya sa ma ka kai bari ba a ne ba in Allah ya sa ka kai bari to irin wannan da kake da tura biyo da ma sadaka kai duk da gare da nan ban da ban ka ki na tsari wasu ai da ki jibali ya kamata da ke Allah ka dai bai mu kwana ki ko wallahi na sake dawo saboda haka ina neman gafara abin da ya kamata ke haka ya ce na to haka ce ma da ba a ba zai ji haushin mu amma dai gaskiya ko da ta muke ko muna fata da ni da kai duka Allah ya shirye mu Allah ya shirye mu ni ba na ce maka ne shirye ba ne amma ina da ni da kai da sauran masu sauraro duk muna roƙon Allah ya shirye mu amin نعم ماذا ذكرت تقول هو كان بكثير نعم اذا ما نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة نعم ولهم عذاب عظيم نعم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون نعم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين تبارك وتعالى يتي مغنى كان آية أجل شخص وطني أبو بكر وأتو أبو بكر الصديق ولا يأتي أبو الفضل منه قريبا تبارك بيان cewa yana da ɗan uwa wanda shi ma ya shiga cikin wancan fizza da ta shaidan wanda aka yi a kan aisha baka ya yanke masa ya ce ba zai ciyar da shi ba bangiji ta baraka wata ta'ala ya ce a'a ma'abuta kwalala kada su yanke wajen ba ma waɗanda suke fakirai da ma'abuta kusaci da kuma muhajirai da miskinai kada su yanke wajen ba su taimako na abinci ko nuna wani abu da ya kama da fi sabi da nan. ubangiji ya ce ku yi abuwa shi ne ku yafi musu ku kawar da kai a yi kuma kuna son allah ya yi gafara allah mai gafara na mai tausayi sai kuma allah ya kora magana a kan waɗancan mutane da suka kenan ƙarya akan wancan ƙazar wani ya ce innan lare lalle waɗanda yarmuna ba babila waɗanda suke jifan katangaggun mata ma'anar katangaggu su ne waɗanda suke da aure kamammu ba mazinata ba waɗanda suke gidajen aurensu suka zama to ga wasu mutane suna jifan su da kazari bayan suna cikin katangar wasu tamamu da su kuma algafila ya kawo su daga gaban algafila ma'anar da shi ne waɗanda suka kana ba abin da yake gaban su sai wata rana an gane shi ne ma'anar algafila ba kana na duniya ba wato ma'ana kenan waɗanda suke mu. wato masu mutunci masu kima masu mazaje waɗanda suka tsaya a kan auren kawai waɗanda sun tana sun shagaltu da bautar Allah al-mu'mina waɗanda suke mu'minai irin waɗannan mata da suke da wannan tiba sai wani ya zo ya kasassaba ya zarge su da mummunan aiki irin nazara Allah ya ce masu irin wannan zargi a kan tabamu mata masu mutunci lu'inu fi duniya Allah ya ce mun tsine musu a duniya dan haka ka kiyaye magana a kan matar da baka san me ke ciki idan ka ganta da ijabi kawai ba ta guri ta wuce amma ka tsaya kana cewa ka ga irinsu to irinsu suwa to za ka faro ma kanka aikin da ba za ka iya fitar da kanka saboda maganar ka za a tambaye ka kallon da kake za a tambaye ka tunanin da kake yi masa za a tambaye ka waɗannan sun riga da sun yi nazari tun a lokacin manzo Allah sai Allah ya ce nu'in Allah an ce su an tsine su fi duniya wal akhirah a cikin duniya da lafiya duk mun la'ance su to wanda Allah ya la'ance shi a rayuwar duniya ba zai yi albarka a lahira kuma dama shi ne an la'ance shi saboda an nesanta tashi daga barin a daga barin wato rahama an nesanta tashi daga rahamar Allah shi yasa ba kai tsaye sai ubangiji ce wala kun azabun azi. waɗannan ba suna da azaba wacce take mai girma kuma me ya jawo musu azabi da suka yi a kan kamammun mata sai ubangiji ya ce yau mata shahadu alaikin alfinatu ranar da alfinatuhun harsunansu wa aidihim da hannayensu wa arjulukum wato harsunansu da hannayensu wa arjulukum da ƙafafuwansu tashhadu alaihim da su shaida a kansu bima kanu ya'maluna da abin da suka kasance suna aikata yau bai kuma a wannan ranar da hannaye za su yi shaida akan masu su harsuna za su yi shaida akan masu su abubuwa za su yi shaida akan masu su saboda laifin da masu su suka aikata to a wannan ranar yuwaffihimullahu dinahumul haqq Allah yana cika musu sakamakon su na gaskiya ويعلم المجموع أولا وقت دار سجن أن الله سوى شيء الله هو الحق المجيد وتشيني الله جسكيا من بياني وتعرف دوي قوي ابن كثير الله يمسر عما يأتي أن تشمل من الآية هذا وعيد من الله تعالى يتولى الفام الكوري ko barazana ce na azaba daga wajen Allah madaukaki a yake yi wannan wa'adin azabar yana yin alkawarin azabar ne lillabe da yarmuna musanatin fasiya ga waɗannan da suka zamanto suna jifar kamun mata da ƙazafin cewa sun yi zina al-mu'mina waɗanda suke mu'minai wato wannan an fitar da shi ne a mafitar mafi rinjaye amma al'asu, wanda aka saukar da ayar saboda ita wato su ne ummahatul mu'minin wato iyayen mu'minai an gane iyayen mu'minai wanda suke aula bin dukuli bi hada min kulli wato muhsina uwayen mu'minai su ne suka fi cancantar shiga cikin kamammun mata wanda a ce kamammun ne kuma sun shagaltu da bautar Allah su ne uwayen mu ne wato matan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam wala fiye ba ce musamman ma allati kana sababun nuzul wanda ita ne sanadiyar saukar waɗannan ayoyi saboda tsabafin da aka mata wani aisha bintu siddiq wato ita ce aisha wato ƙyar siddiq رضي الله عنهما الله يدرس بابا نعيته قد أجمع العلماء ما لم يسمي إجمالي رحمه cewa Allah ya musu rahama sun yi ittibaki qatibatan ala anna man sabbaha ba'da hada duk wanda ya zo ya zagi Aisha bayan sautan waɗannan ayoyi wa ramaha ya jefe bima ramana da abin da ya jefe ta bima ramana bin lafi da zuturu da abin da waɗanda aka ambata ɗin nan suka jefe ta a cikin wannan aya a jima'a malamai sun yi ijimai duk wanda ya ya sake zage matar annabi a kan wannan ya sake magana malamai sun tafi a kan cewa sun yi itibaki bakin na kafin suka ce kafiri da zai wannan معاند للقرآن وانجد منتو ينا جاهية ينا قول قيد القرآن عند القرآن يا برا سمعك تعبك وصدقك وفي بقية أمهات المؤمنين حفظوا أتكم ثورا إلى المؤمنين وتصور ما النبي ما ليس قولان بقيت مكان أصفهما أنهن كثير ثورة يتي أبن في جنتوا cewa duk matan annabi ba aisha kadai ba duk wanda zai bata karrafi ba an taɓa waɗannan ayoyi to yana yi wa alƙur'ani ta'addanci da kuma wato tsaurin kai da abin da alƙur'ani ya fara saboda ya ce kada an kuma ya ce ya tsini ma waɗanda to idan ka ji waɗannan ayar sauran matan annabi ɗaya suke da aisha radiyallahu anhu Allah ya da su suma ka barki sabi ɗaya daga cikin sunshi na ƙadari to za ka shiga cikin la'ar mana ce wallon ba'ar ƙauruhu ta ala da ya ce lu'inu bi duniya wa lafiya allah an ce su a wannan duniya da ladar da ce wani kuma azabun abu kuma suna da azaba wacce take mai radadi har mai girma mana wannan ya zo kuma faɗin allah madaukaki da ya innal ladina yu'minuna allaha wa Lallai lalle waɗanda suke cutar da Allah kuma suke cutar da manzon Allah ta ya za ka iya cutar da Allah bayan ba ka iya ganin sa ma'ana shi ne ka cutar da annabi ko ka cutar da matan annabi to ka cutar da annabi wanda ya cutar da annabi ya cutar da Allah la'anakumullah Allah ya tsine musu fi duniya wal akhirah a wannan duniya ya ce wa addalahum azaban muhina kuma ya tattala a gare su azabar kaskanci da wulakanci Allah ta tsare wa kad zahaba ba'dhum malamai sun tafi ila annaha khasatun bi Aisha cewa wannan aya ta ke bantu ne da Aisha kadai da sauran wato abin da sauran mata وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن بن خراش آه، عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس آه، رضي الله عنه قال إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات إتي ورد الآية لقد رواد ان آية تقول لقد عباس قال يتي نزلت في عائشة خاصة وأنا تعرف أن أكل شأن عائشة أكي بنتي وكذلك قال سعيد بن جبير هذا سعيد بن جبير شمايتي ومقاتل بن حيان شمار إبرة وقد ذكره ابن جرير عن عائشة يتي ابن جرير يا أنبتها كتير وأن الآية تعرف أن أكل وتؤاشر فقال haka shi ma ya zaci hadisi na gaba akan wannan aya din qala haddathana ahmad بن عبدة الزبري قال حدثنا أبو عوان عن عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال قالت عائشة عائشة كائنة تتتب رميت بما رميت به ya ce ta ce an jefe an mun kazafi da abin da aka yi kazafi da shi wa ana zafilatu ni ban ma sani ba ina can na shigarci da bauta ta Allah mutane kuma suna magana kai akwai kuma haka za ka samu wani mutum yana can yana bautar Allah kai kuma kana can kana ta rubutun shafi a kansa shi ne ba san da kai ba ga ɗai ɗan adam yana da rage wallahi akwai jarumai ba wanda suke ganin dole sai sun shiga wuta wala wala akwai jarumai ba duk wanda zai aiki shiga wuta da gangan ai jarumi ne ba kai rago ba jihari kullum kake ba saboda ba za ka iya daukar da wani azaba shi za kake jihar shi za kake sallah shi za kake jin tsoron shiga hakkin ba amma akwai wani jarumi ne shi zai iya daukar azaba duk girman sa na ga zai iya rubutu ya zaɓi uban kowa akwai su aiko akwai su ke magana a kan haƙƙin wani wala bai ma san da kai kuma yanzu ga shi irin wannan abu ya fi faruwa daga kan shugabanni da kuma sarakuna da malamai su aka fi ma wannan al'amari su kuma za ka same su kullum a su suke da wani aikin da suke yanzu da mu dan dan ka zo ka kafa ka zage ni ni ina ma na san da kai yanzu din ga ba na hawa wallahi ba ma san da kai sai da ke ta zuru kai ya ce kaza ai ya ce kaza ai za mu magani ko za mu kaza Wani duk labarin ka ne haka kuma za ka dauki wani ka saka shi ba kai kai kai yanzu ba ka da aiki sai comment saboda ko wani zai je ɗauko wani labari ya kitsa ya kitsa ya kitsa sai ya faɗa ya ce ku ajiye mun ra'ayin ku akan ya gane ba ka karatun al-Qur'ani ya gane ba ka zikiri ya gane ba ka nafilar dare ya gane ba ka sallo ya gane ba ka tasbihi ya gane ba ka salati ba ka da aiki je wannan shaɗin saboda ka sai ce mu haɗu kuma kai ka da za ku haɗu sai ka je ku haɗu ba ka wani sai ka je ku jaruwa ka je ku jaruwa jarumai jarumi malam wanda zai iya yi ma Allah tuna shi ke shiga wuta amma dai rago sarewa yake ce Allah na tuba ila ka tuba na yi kuskure ana ka ga wannan ayar rago ne ya sare kuma Allah zai ke zo da ma ai ka'idar shi ne man tawaza a Allah wanda duk ya tawaza shi ya kankantar da kai ni kuma daga shi nan shi Allah man takabbara ba kasama kullu kai daga cikin kalmar kasama kullu kai kai ka san ai mun murta ta yi wannan وما رفعه الله والنبي حجر له والنقل يوم تكفر في الله ها هيك بكم مرة هذا الذي قدر قدر قدر ولكن لا مرق ذاك ذاك لا يشريع قل الله يشريع هيك an jefe ni da abin da aka jefe ni wa ana rafina ya ce ni ba ma san da su ba na rafa da bin an ba ba na gani ba a ne bayan haka sai labari ya riske cewa ga shi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ana ta magana ta ana cewa kaza da kaza lokacin da take wannan magana fi da rasulullah sallallahu alaihi wa sallam jalisun indi yace lokacin da nake wannan magana manzon Allah yana cikin domin tana magana ne a gaban babanta da mahaifiyarta da kuma annabi yana da rubi a wurin ta ce an jefe ni da abin da aka jefe ni ban ma sani ba a lokacin da nake magana fi na rasulullah manzon Allah yana cikin mu da ni da mahaifiyata da babana duk annabi yana gurin yana zaune a wannan zaman da na faɗi wannan annabin yana zaune muna zaune iz uqiya ilayhi sai aka yi wa'ayi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai ta ce wa kana idza uqiya ilayhi wato ya kasance in an yi aikan wa'ayi zuwa ga annabi a kaza ku ta kai a sabba wato sai wani abu ya rinka kama shi yana fito da zuba idan za a sauka masa da wahayi wani lokaci wahayi yana zuwa masa kamar bugun kararrawa wani lokaci yana zuwa masa komin sanyi da ake bi annabi ya hada saboda yana nuna maka ilimi ba kayan sauki ba ba a samun sa da sauki duk rago ba zai shi daga an kai ga nan yin ruwa ka je ka Eh, ka ce an ba ka nan ya yi yawa sai ka ta matsalewa ka ta yin karya sai a yanzu muka taso kuma karya ne nan baka je ba ma ko yanzu muka taso ba a ne yanzu muka taso ka daure ka dubu na ce ka daure yawa wala ka dage a titi dai a kai ma da haka za a za a za a cin nasara wa innahu awha ilayhi cewa shi annabi an yi aika zuwa gare shi wa huwa jalisun yana daure indi a gurina muna tare da shi summa tawa jalisan sai daga annabi ya daidaita a gaba ya tsaya kan ya Yan yamsahu ala wajen yana shafe fuskar saboda zuma ya ce tuma wa qala sai annabi ya ce ya aisha ya ce aisha abushiri albishirinki ana kenan allah ya saukar da sako na wanke aisha a kan karyar da aka mutu kara sai ta ce kultu aisha sai nace bihamdillah la bihamdik ta ce wa mijin ta ce ma'allin na gode wa Allah ba kai nake gode wa Allah nake gode wa da ya kubutar da ni da ayoyin da ya saukar saboda wanke ta ba ba aikin ta bane sai Allah ya turo wa'ayi ta nake magana ko za ta fara godiya da da Allah to ka koyi ladabi ka san wannan ta shi da ke magana in ka ba magana kai ladabi domin wani lokaci ba a wata annabin ladin an gani kuma mace a matsayin mijinta to ba abin da ba za ta fada don mijinta ne an gani sau da haka shi yana za ka ga da malamai da sarakun da gwamnati da shugaban kasa kowa in yi da zama ta za ta iya wasan musu kai ne da in an faɗa ba ka iya musu ba kana da rarrabewa saboda girmama gwamna ko girmama sarki ko girmama shugaba ko girmama mali ma wallahi masu ta san cewa to ka kawo mana ruwa ba ko ko na ta ba to ya kai ba ka iya za ka iya karan kawai gwamna ka ce kawo ruwa ba za ka iya amma ma ta ji wallahi ka gwamna ke bai kan kujerar da ke ba mu da ruwa ka kawo ruwa ko ba zai yi ba ne a ah, to saboda haka idan ka ji wannan magana kada kai ma ka je ka ɗauka wai ba za ka gode ma annabi ba a ka kai saboda dole ka gode ma annabi saboda ai ko shi ma kawai rafa ma cin kanka dole ka gode ma ka koyi da dare ina fata dai kun gane magana yau wannan a matsayin mata ne ga Amin. Ina fata an fahimta. fakara sai annabi ya karanta wannan ayar ya ce inna allazi ne ya nuna musana ke zafira ce mumina Allah ya saukar da ala ya waɗanda suka jefi fika mummu waɗanda suka shagaltu da bautar Allah ba su san ma me yi ba hatta ba a ga hafi da annabi ya kai ayoyin zuwa faɗin Allah ne ya ce ula'ika mubarrahu da lima ya koyo waɗannan su ne waɗanda Allah ya barrantar daga abin da mutane suke ba yanzu an wanke ta ba a wanke ta an wanke a isha ba ta da jini an gane ko haka da walai tafiye annan hukuma fasun biya sai dai baka sani kuma duk da cewa ta sauka saboda sababin aisha da kuma waɗanda aka ce an la'ance su saboda sun yi wa aishan kadari ba su tuba ba to kada ka ɗauka hukuncin ya tsaya kaɗai a kansu shi ya zama da cewa walai ta fiye ba fa yana nufi a cikin wannan annan kuma fasun biya hukuncin ya ke banta ba ne kai yanzu in kai wata mata kadari kai ma za ka shiga cikin wannan hukuncin ko da ka ba wai ya ke banta da wancan lokacin ya kaɗai ba وإنما فيه أنها سبب النزول كون أبن بيك فاروا كتبه آئشة تاتمنتو كتبه سبب سوكر ورن آية duna bai bai abban da wasan ta domin aya ta sauka saboda tawaki kan amma kuma tana magana a gefe guda duk masu kazara wanda zai ga wata mata ya kayan da to shi ma yana cikin waɗanda zai gamu da wannan an gane ko malai ce wa za Allah shi ne mafi sani وقال الأوفي إمام أوفي كتوى شما يكرر لقد الأخبار da فضل الله ذلك إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات الآية إذ يعني da ake nufi da waɗannan wato musanatin rafiya mata kamammu masu mutunci waɗanda suka tsare kansu suka shagaltu da bautar Allah kadai ya ce waɗannan matan da da ake nufi da su shi ne alwajen nabi سوري سوره مدد صلى الله عليه وسلم رما قلنا ارض النفاق متى الربا سمنا كل شيء سوده سوده مسوى من الكذب فاوجب الله لكم اللعن في ان لا يوجد شد السين وسعكم ولا نسكين جدا ان نكتب والغدق ما الا يتكلم كشن سالتمس وباقوا بفقر من الله سنقوم وجن الله بكشن الله ثم سنقوم الله wa kana zalika fi azwajin nabi wannan ya kasance a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam summa nabala ba'da dalika sa'an sai aya ta dauko bayan haka ubangiji ya ce da yaruna al-musanat summa lam ya'tu bi arba'ati shuhada waɗanda suka yi wa katangabbun mata kamammu ƙadari kuma ba su zo da shaidu guda hudu ba ai ƙur'ani ya faɗa wannan ya faru tun a karatunmu na farko allah ya faɗi wannan fa inna allaha ghafurur rahim lalle allah mai gafara da kansu daga nan sai allah ya saukar da aya ta yi musu hula da kuma tuba tawbatu tuban yace tuban su da suka tuba an karba kaga su ma sun ku kenan ko wa shahadatu turan amma shaidar su ba za a sake karbanta don haka alƙur'ani ba na ba da an gani wannan yana daga cikin abin da ya kamata kowa ya ce harshensa da maganganu kan ire-iren waɗannan wato al'amur wani hadisi na gaba wani hadisi na gaba akan wato akan wannan shi ne waɗanda ake cewa wato wanda aka ruwaito manzo Allah sallallahu alaihi Wasallama. عن بن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زالت إلى دعوة الله سبحانه وتعالى يأتي اجتنبوا السبع الموبقة قل يتنسي أبو وغدا وفي ما سبحانه كدد أن أنا جبل ليش ترتد أن أبو وغدا وفي توبا مشكا في حكم تكين حالا kila sai aka ce ya rasulullah ya manzan Allah wa ma kunna waɗanne abubuwa ne bakwai masu halakar da ɗan adam kala sai ce abu na farko ashirku billah wato shi da haɗa Allah da wani cikin bauta na biyu wasahir shi ne masu yin sihiri matsafa kenan ko نأك وقتل النفس كشرك التي حرم الله إلا بالحق وجه الله يحرم كشرك بين عيش نهو وأكل الربا لكم الربا قال وأكل مال اليتيم سنن نشيدك نمو ونبيرك نبيرك وأكل مال اليتيم لكم تشد دوكي المرأة na shida wata wanda yawon da shire wato gudu ranar da aka kafa yaƙi da sojojin musulunci ga na kabirci ana yaƙi ka ji tsoro ka gudu ta wani babban laifin wa kalkul mustana shi ne na bakwai yi maka tarbiyyar mata kamammiya al-ghafilatul mu'mina waɗanda suka rautana ba su da aiki sai imani da bautar Allah waɗannan suna daga cikin abubuwa guda bakwai masu halittar da kasar ya zo a fadin Allah gaba da yake cewa yau ma tashhadu alaihim alsinatu ranar da a wannan rana wato harsunan su da hannayensu da ƙafafuwan za su musu shaida a wannan guri a ibn abin hatim ya wato hadisi yana cewa waɗannan mutane da an da waɗannan kafafuwa da hannaye da harshe zai su mutu shaidu ya ce ina kuma ya ne mushriki yana nufi waɗanda suke mushrikai masu bautar wani Allah da Allah hakan zai faru ne idan ra'au annahu la yadkhulu al-janna idan kafiri ya ce ba komai ya tsare ba zai shiga aljanna ba ba masu shiga aljanna illa ahlus sana, sai waɗanda suka yi sallah shi kuma bai yi sallah ba ya gona yau kuma ga shi na kallo ana ba wa masu sallah sakamako ƙaru sai su gaya ma kansu su ba sai su gaya ma junansu to kun ga ana ta ba masu sallah da zuwa aljanna ta'alau a tare da ku zo mu tada gore a kaga irin jarumtar shi yasa nake maka jarumi shi ne mai yiwuwa yanzu waɗanda kira ba su za su fito su yi ma Allah gore wa za ka yi wa gore ga mala'iku tsakani da Allah ga mala'iku sai su yi musu da ubangiji sai hannunsu sun shaida a kansu da kamar wani kamar yadda suke na karatun wani kuma wuta kuma tana kara a wato wato problem ko domin abin ya fi fara wajen cewa an ɗauke wuta ko to su kuma ba ba na samu su ɗaya magana da su da wuri suna can gefe suna wani kwari kuma muna nan gefe a wani kwari za ka rike nan da za a shine Allah tabaraka wa ta'ala yake ba da labarin su yawma idin yuwaffikum Allah dinakum a wannan ranar da za a cika musu sakamakon su cikakke kala ibn abbas dinahum yace dinahum ma'anan sa nan yana da bin yuwaffikum Allah nisaban Allah zai cika musu nisaban su wa kullu ma fil qur'an dukkan abin da ke cikin alqur'ani wanda ake amfani da shi a kan addini nan yana nufin hisabi da za a tsada da kawo mutane wa ya adamu na an allaha huwa al haka mabe ma wannan lokacin da za su gane cewa lallai Allah shi mai gaskiya wanda ya cancanci a yi masa bauta kuma a bayyane to kamar da ne kamata mu ajiye saboda an samu wannan daukewar wutar wanda ya turo magana a kan shinkafa ana ana mata haihuwar blessing mun fara bincike a kai kuma mun fara samun wasu abubuwa amma idan mun gama mu shi ne sai mai mutane amma dai mutane ba kowane abu suke ɗauka wato ba su ɗauka su kawo mutum kafin ta ɗauko labarin wasu mutum to ka bisa binciken da muka yi don har an shi samun na je saboda ba da wasa nake ba kuma wala kusa ne ne da ba shi kenan yawa sun rubuto kan yi don ba yawa to ka ga shi sun rubuto ta kan so mutane da Allah kafin su yi hukunci a kan su wanda ke jima ga musu wai kamar jita jita ne wai wanda yake yin aikin shi ya ba shi labari shi kuma sai ya ɗauko kawai ya zo ba tare da ya yi bincike ina ba ku shawara kowane irin mutum duk masu sana'ar da za ka yi magana a kan ka rubuta takarda to ka bi ka rubuta takarda ka je ka bincike ku. dan yanzu muke magana akan kazafi ko ka yi bincike kafin nan ke za a jiya na ce mu ji tsoron Allah dukkan mu gaba daga sun har so da haka a rinka bincikawa kada kawai da ka ga abu shi yasa wani lokaci wani sai ya rubuta wata tambaya yanzu wani abu da ya rubuta ko a ina ya samu layi na ko ne sai ya rubuta ni na san kawai shirme yake kawai wani mutum zai hau nan in yanzu bakin kura sai ga wani abu ba sai ce bari muna da nan ba bari mu rubuta ba fa bincike zai ba to mu karan kanmu baka taimake mu ba domin mu mun tsaya ne a nan mu gaya ma gaskiya don ka shiga aljanna mu mu ko bai kamata ka kawo mana kariya ba ko kuna ganin ya dace a kawo mana ƙarya ya kamata mu ma in za ka zo mana da labarin ka zo mana da shi akan gaskiya amma kada ka rubuta abin da ba su sani ba ba ka da bincike a kanka kawai sai ka tsoro ba daidai ba ne wallahi mu ji tsoron Allah Allah fa da gaske yake wallahi duk wanda ka shiga haƙƙinsa ba haƙƙinsa ba Allah zai muku shari'a kai mishi. ko da ga mutane su sani daga nan na tafi binciken kaga shi bai san ma zan je binciken ba wannan bai ma sani ba da ka a bincika duk abin da za a yi yanzu misali misali fa ba bayar da kusan rani-rani kafin damina ta shigo za ku ga ana kawowa wata gida gida sai a dafa ta ana yawo da ita a a menene a baro ana ba ko wannan gyadar ba za ka je ka samu an haɗa ta da ruwa da omo ana wanke ta fes. da omo yanzu kawai don kaga an yi wannan sai ka zo kai magana ba za ka bincika ba yanzu duk masu lemo da suke ba suna zuba har da omo su wani dan Allah dan Allah nuna haɗa ku da Allah kafin kai magana a kan sana'ar to ka je ka bincika su kun ji goma ku ji ba saboda haka ba daidai ba ne kawai daga jin abu ka ɗauko shi Wataƙila ba a layin ba yake ba sana'ar shi ba ne bai yi magana da masu sana'ar ba amma ɗaya abin da ya faɗa ba ma buƙatar bincike a kai da cewa a ja kunnen masu keke na da suke hawa da masu wannan kamuwa muna gani kuma kai ma ka gani iko? ko ba gani ba wataƙila ma kai ka ɗauka wannan gaskiya yi amma wannan sai mun yi bincike saboda ba za mu hanyoyi ne na sana'ar mutane suna cin abinci kafin ka zo kai magana idan magana ka tana da tasiri kada ka zo ka huta ta sai ka bincike wannan shi ne gaskiyar magana kowa a masa adalci kowa a masa adalci to Allah ya muke mu ba kuma wai mun hana ka bane nan gaba saboda za ka ga wani abu na gaskiya mu zai ci al'umma ka faɗa idan da dalili ba rufewa za a yi ko ba gaskiya ba yawa salatu wasu salamu ala الله